أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل من تزوج فقد استكمل نصف الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم yau lahadi 23 da uku ga rabi'u thani hijira na 438 22 ga watan 1 2017 za mu yi karatu na takwas a cikin hadiyatul arusain a satin da gabata daga cikin karatun da muka yi cewa kakkai jayayya da matakka gun abin da bai taka kara karya ba kai hamma da babban abu amma muka yi magana a kan wannan mai hikima din nan da wani ya buge matarsa kuma ta kasance ɗiya ga waccan saboda matsala ta rashin sa gishiri ga abinci haka ma aka yi magana a kan ka gabatar da haƙƙinta a kan abin da kake so ga rayuwarka da kuma girmama hankalinta da abubuwan da take so aka kawo hadisin nan na aisha ɗiyan amare ɗin nan na aisha radiyallahu anha ƙarshe ko muka ruhe magana a akan ka ɓoye bukkanta har wani mutum da ke hankuri da matarsa ta dai hakkara ta bayyana gare shi ta wani haske har muka yi wata magana a kan cewa ana samun mutumin kirki amma ƙarƙashinsa akwai masu matsala wal aksu bil aksi inda za mu tashi shahi na 29 shine izhar mawaddataka laha ka bayyanar da soyayyarka ga matarka almawaddatu soyayya wal hananu da tausai adarul hayati zaujiya su ne kamshi ga rayuwa ta aure ma'ana sukan kamsa sadda rayuwa ta auratayya faharis ka yi kwaɗayi ala izharihi ga bayyanar da su fi baitika a cikin gidanka ƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muzhiran mawaddatahu lissayyidati aisha radiyallahu anha alhali yana bayyanar da sonsa ga nana aisha allah ka yadda da ita abinda ma'aike ce mata kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in kuntu laki ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari ce kuntu din nan ma'ana ana laki kamar yadda Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ma'ana ta antum khaira umma ku ne hiyayyen al'umma ba kun kasance inda aka hito ba don haka kuntu laki ni na zaman miki ma'ana ni gare ki ka abe zar'in kamar dai abu zar'in ne li'ummi zar'in in yadda yake nuna soyayya ta ga ummu zar'in ya'ani fil mawaddati ga soyayya wal hubbi da so to annabi sallallahu alaihi karshe dai yace mata sai dai abu zar'i ya saki ni ko ba zan sake ki ba har abada faƙali sai a yi la'anta khairun li min abi zar'in li ummi zar'in kahimin abu zar'i irin kyautata da yake wa ummu zar'in idan mun diba a ƙasa ya ce buhari ya hidda wannan hadisi hadisi na tara kuma ciki mai littafin mai shawu ya ce kisatu abi zar'in wa ummi zar'in ma'arufa fi kutubi sunna kissa abu zar'i da umu zar'in sananna ce a cikin littattafan sunna sai ce yudrabu biha mathalu ana buga misali da wannan kissa fi husni ta'amuli bainaz zawjayn ga kyautatar da mu'amala tsakanin mata da miji da yake za mu cimma wannan hadisi karo na biyu amma akwai bukatar a ɗan haɗaɗa bayaninsa domin wa ummu zar'in wa abu zar'in tukun bukhari ya rawaito shi ga wannan lamba haka ma muslim hadisi na 2448 watan aisha radiyallahu anha ta ce an samu wata masu mata goma sha ɗai suka yi alkawalin kowaccensu ba za ta ɓoye abinda mijinta ya kai mata ba bayan guda ta faɗi mijinta cewa zauji lahamu jamalin gath lara su jabal la sahalun fayurtaka wa la saminun fayuntakal wata kudatacce ta goma sha da ita ce ummu zar'in hatta ce zauji abu zar'in wa ma abu zar'in nasa min huliyi min, halin uznaya wa mala'a min shahamin aludayya ta ci gaba da faɗin abu zar'in da kuma ita kanta kuma ta faɗi mahaifiyarsa ta faɗi ɗiyarsa da ɗansa da hadimarsa to a taƙaice bayanin hadisin ita umu zar'in tana faɗa kyautatawar da abu zar'in ke yi mata ta ce na ɗaiɗai ya cika kunnuwana da kayan ƙawa suna ta zazzaluwa su kayan ƙawan mace ko haka ka tsaya gare ta ka biya ta na ɗaya kenan ta ce kuma ya ƙi batan she ne kuma ya girmama ni na ji ina da girma ga rayuwata ta ce mutane na ma'ana gidansu suna da ƙananan bisashe ne alamu ne na talauci ƙananan bisashe ta ce amma kuma yasa ne kasance tare da raƙumma da dawakai da abinci ya nuna dai kenan abu zar'in manomi na makiyayi ne ta ce kuma duk maganar da yana karɓa kuma ko da sahi ya ke wayewa ga memen aiki kuma zan ci abinci in sha abin sha sai na ji na kwasu duk tana faɗa dai wannan muna ne a gurguje don cikin lugogi ne masu nauyi to sai aka tace dai madmunin abin da ta faɗa to mun ji nata a kai takaice ta ce ita ko mahaifiyar abu zar'in ta kasance kwaciyoyinta ma'ana wuraren cin abinci manya-manya ne kaga ta ci ta ba wani kuma ta yana da faɗi ta ce ɗan abu zar'in shi ko bai da ƙiba laraba na yaban mutum wanda a haka ta ce zira'i biyu yake ci na akuya karama akuya yar ta lutsa akuya wadda bata wuce wata hudu ba to anan laraba kuma suna yabon mai karamcin cin abinci kaga haka ta yabi wanga dan dan abu zar'in ta ce to ita abu ɗaya abu zar'in fa tana ɗa'a ga mahaifiyarta da mahaifinta shine ɗau abiha wa ummiha sannan kuma bayan haka ta kasance tana da ƙiba sannan kuma tana husata kishiyoyinta saboda irin kyawunta da kamun kanta da tarbiyyarta kenan a ƙaddara ta ya aure idan kishiyoyinta sun kaga irin ni'imar da agare ta sai sun kushe mata ta ce to boye abu zar'i mi allah barinta ta ce ita boye abu zar'i tana ɓoye asirinmu gaba ɗai kuma ba ta yi muna almubazzaranci ga abinci sannan kuma ba ta barin shara a cikin gida to anan ta bada labarin kanta da mahaifiyar mijinta da ɗan mijinta da ɗiyan mijinta da buwayarsu to sai ta ci gaba da labarinta ita kanta ta ce wata rana abu zar iyahita ya gamu da wata mata tana da ɗiya biyu waɗannan ɗiyan nan biyu ka ce zaki ne amma matsala sai ya sake ne ya auri waccan wata ruwaya da ta burge shi sai sake ni kaga baya aure ta kenan wata ruwaya da yadda ɗaya ta aure ta sai ta matsa mai sai ya sake ni tannan za ta zama da shi sai zan ya hisanta bisa gare ni sai ya sake ni ta ce bayan haka ne aure wani mutum mai dukiya maɗaukaki mai alheri mai hawan manya-manyan dawakai kama a ce manya-manyan motoci yanzu shina da raƙumma da shanu da ƙananan bisashe cikinsu gaba ɗaya ba ne garge-garge guda-guda ce ke umu zar'in ki ciki ciyar da iyalin ke mana kaga wanga miji na biyu ya kyautata mata amma sai ta yi wani ƙauli ta ce falau jama'atu kulla sha'in a adani hima balaga asgara aniyata abi zar'in ta ce da gaba ɗaya na tattara irin abin da ya banshi mijina na biyu ta ce ba zai kai cikin kwaccayen abu zar'in ya ƙarama ba ma'ana karamar kyautata ta abu zar'i da yake mini ba za ta kai wancan kyautata da shi kai mijina na yi bai kai ga abu zar ba 'yan karama ma wanda shi kai mini wanda a cikin wannan hadisi daga cikin abubuwan da an ka fahimta a ciki a takaice akwai nukuda guda biyar wayanda aka tace suna da amma na takaita su cikin guda biyar na ɗaya akwai kyautatar da zamantakewa da shin hida huska akwai kuma kyauta ga mace akwai kuma yadda da hankalinta da aikinta akwai kiyaye 'ya'yan miji da kyautata da tarbiyyarsu akwai kuma cewa lalle mace ta yi tsaye aiki a samu mai wadda za ta kula da aikinta wannan yana cikin kyautatar da zamantakewa da mace ka kawo mata mai aikin ƙwarai. to ne karshen ta dai kamar yadda ya to cikin fatul bari mujalladi na tara shahi na 275 to wannan an ce cewar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni kama na kasance miki kama abu zar'i ma'ana na zama miki kama abu zar'i ga ummu zar'in an ce an buga misali ne ga abin da ya shahi kyautatar da zamantakewa amma ba ana nuhin wai kamar yadda abu zar yawan dukiya ta da ɗane da ɗaya ta da mahaifiya ta da ma abin da ba ambata ba na lamuran addini a annabi sallallahu sallama ya wuce hiye da abu zar ga komi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wani a takaice a gurguje dai annabi sallallahu sallama ya ce na zaman miki kamar abu in ga ummu zar'i to shine karshenta kaga abu zar'i ai ya saki ummu zar'i sai annabi sallallahu sallama ya ce ma aisha har abada ba zan sake ki ba ta ce kenan la'anta khairul limin abi zar'in li ummi zar'in lalle kai himin abu zar'i ga ummu zar'i radiyallahu an aisha wa an sa'ir sahaba ajma'in wata hakin sayyidatu tu nana aisha radiyallahu anha ta hikaitu wa nabi sallallahu alaihi wasallama ga rahad da annabi sallallahu alaihi wasallama ke ma'a tare da ita qailatan tana cewa kuntu ashrabu wa ana ha'idu na kasance ina shan wani abu alhali ina al'ada ina sha aimin ina in nabi sallallahu alaihi wasallam daga makai shine kwanon annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka faya ufahu? zai azabaki ne daidai alama da ifiya inda ni azabaki na fai sharabu ya sha sallallahu alaihi wasallam wa a ta'arraƙul irka ina gurgura ƙashi ai akulun Lahaman ladhi haula al'adbi tana cin naman da a gehen kashi shine gurguran kashi wa ana ha'idun kuma lokacin ina al'ada thumma unawiluhu nabiyya sallallahu alaihi wasallam sannan in miƙa ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi fa ya da'ufahu ala mawdi'ifiyya sai ya aza bakinsa daidai inda ni aza bakina sai ya gurguri kashin kaga in ya ci abu in ta ci abu ma'aiki ya ci in ta sha ya sha tare da tana al'ada wannan hadisi ahmad ya ruwaito shi a cikin musnadi mujallidi na shidda shahi na ɗari biyu da goma da nasa'i mujallidi na shahi na ɗari da arba'in da tara ashe ya nuna cewa ba a kyamar mace mai al'ada watan dama shi musulunci ya tsaya tsakiya su yahudu idan mace na al'ada za a nisanta ta can ba a sake mu'amala da ta komai ba a yi da ita to su ko nasara su ko hakkusantarta suna su yi zama aure da ita kwanciya aure da ita to sai musulunci ya tsaya tsakiya an yadda komai ana yi da mai al'ada amma ban da kusantarta kaga an saba ma yahudu an saba ma nasara walam ya turukun nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama bai ba izharar mawaddati bayyanar da soyayyarsa ba hatta wa huwa sa'imun yana azumi taqulu ummu salma ta radiyallahu anha ummu salma Allah ka yarda ta ce kana annabi sallallahu alaihi wasallama yuqabbilu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana sumbata wa huwa sa'imun alhali yana azumi bukhari ya rawaito wannan shahi a hadisi na 1929 to alura wannan ha hususiya ce ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa yana sumbunta alhali yana azumi sai an kula idan an ka diba ko cikin mukhtasar ya kawo hususiyatu na annabi sallallahu alaihi wanda karin bayani na nan tahinasu daga ciki dai annabi sallallahu alaihi sallama an faɗa cewa bela kasmin bai rabon kwanci tsakanin matansa sai in yasu wannan hususiya ce ga annabi sallallahu alaihi to a cikin sharhi shine jawahirul ikilil ya kawo cewa daga ciki kuma an keɓance annabi sallallahu alaihi wasallam halaccin zamansa cikin masallaci na da janaba kuma da rashin walwale alwallarsa idan ya yi kwana domin hadisi yana cewa ta namu ainayya wala ya namu kalbi idanuna na kwana amma zuciyata ba ta kwana ya ce kuma haka bilams shine taɓi na annabi sallallahu wasallama ga iyalinsa ba zai walwale alwalla ba aisha har take cewa ayyukum yamliku irbahu wani irin kuke iya mallakar shahawarsa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke iya mallaka daga cikin hususiya ta ma'aiki yana hukunci da kansa da 'ya'yansa sallallahu alaihi wasallam don haka annabawa ba iri guda ba bale mutum ya yi amfani da wannan ƙarshen ta ce ko shi bari ya kama yin haka ya kama sumbunta sai na azumi wannan duk da annaba ba iri guda ba ne allah ce tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din wani wuri kuma wala kada faddalna ba'dan na ala ba'din wa atina da zabura dan shi na masu fiqh suka ce game da kusanta iyali ta hanya hada jiki da sumbunta sai suka ce in ulimati salama in ma an sano tsiran gaɓan ka ma'ana ba za ka samu matsala ruhi ne in kuma ba haka bane ya haramta haka masu fiqh suka nassanta sai an lura da haka amma sai suka yi magana idan mutum wurin sumbunta ya yi maziyi ranko kawai zai yi tare da gazunubi in kuma ya mani zai yi ranko ya kafara tare da gazunubi wannan sai lura da wannan suya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala rajulun ibn allahu wani mutum ya tambayi ɗa ne tazawwaja hadisan da ya sabon aure yake tambaye sa ma za ta fa'alu inda mata da bai baitaka wai kai me kake in ka shiga a gidanka kala sai ce lashe a aban komai ghaira ne sai dai ni a tanawalu ta'ama ina cin abinci ma a tahaddathu ilaiha kalilan sannan in hira da ita kaɗan a ana sannan in kwanci na fa abu sai babansa ya ce ya ne ya kai ɗana alaika bitta taqabil na hore ka kazanka bata wal bata da wasa wa dhahiki da dariya tsakaninka da iyalinka wa inna haƙiƙa wa yadan abubuwa min izharil mawaddati yana cikin bayyanar da soyayya wal mahabbata da soyayya kenan shi ya nuna mutum na iya bincika ɗa yanayin da yake ciki domin ya gyara saitin sai in yana da matsala ta zamantakewa ta iyali shawar zaujataka ka shawarci matakka la hamish daura zaujatika kakka ya kutar da taka rawar ganin matakka fil hayatil usuriya ga rayuwa ta family ta zamantakewa ta iyali wasu wastashriha ka shawarce ta wa ɗalib ra'ayaha ka biɗe ra'ayinta fi ma ya ta'allaku bi hayati kuma ga abin da shi da alaƙa da rayuwarku ta aure ka zan ka neman ra'ayinta mana fataɗibu haɗiru zaujatika zuciyar matarka za ta yi daɗi bishura saboda shawara wato shi'iruha za ka sanar sheta bi ƙadari cewa tana da daraja a gunka ala in kana shawartar ta qala Allahu ta'ala wa amruhum al'amarin su su sahaba shura shawara bainahum tsakanin su suratu shura aya ta 38 kaga akwai ma sura ta shawara gaba ɗaya sai di radiyallahu ta'ala anhu yana cewa mutane kala uku ne mai ta'alimi ya kawo akwai wanda aka malalle akwai rabin mutu akwai wanda ba kowa ba ya wanda aka malalle yana da hankali amma bai dogara da hankalinsa ba amma yayi shawara wanda a rabin mutum shine yana da hankali sai dai bai shawara ko kuma yana shawara amma bai da cikakken hankali shi ko wanda ba kowa ba wanda bai da cikakken hankali kuma bai shawara gaba ya ce wa shawarar nabiyu sallallahu alaihi wasallam hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shawara ma azwajihi tare da matansa wa arada alaihinna mushkilatihi ya ya gitta musu abubuwan da ke damuwarsa fa fi sulhil a cikin sulhul hudaybiya lamma faragha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara min qadiyatul kitabi shine almu'ahada daga hukunci na littafin nan da an ka rubuta shine dai almu'ahada sulhu shine sulhul hudaybiya qala li ashabihi sai ce masa habbansa a lokacin da karshen ta dai an ka aika sayyidi usman radiyallahu ta'ala anhu amma aka ce an kashe shi har suka yi mubaya'a din nan ƙumu ya ce ku tashi fanharu ku soke raƙumanku sun mahaliku sannan ku yi aski to a nan sai aka ce ba su yi saurin tashi ba don abinda suka jira sun yi sun a tai yi aran gama ɗin da kahiri a yi ta ta ƙare dai ƙala sai ce fa wallahi na rance da Allah ma ƙama min hum rajulun mai riwaya wallahi ko guda bai tashi ba hatta ƙala zalika sai da ma'aike faɗi haka talata marratin sau uku malam ya kun minhum ahad lokacin da ba wanda ya tashi cikinsu dakhala sai shigo ala ummi salama radiyallahu anha ga matarsa hindu ita ce ummu salma Allah ka yadda da ita wanda shekara ta 120 sannan ta yi wafati ita a ƙarshen wafati cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara laha malaki minan nas ya gaya mata abin da ya gamu da mutane cewa ya ce su tashi har uku ba su tashi ba faqalat ummu salma sai ummu salma ta ce kaga ya shawarce ta kuma a nan wa mutum ya kai dubu da ɗari hudu da suka yi wannan mu baya a ɗin ƙarƙashin intanya amma gaba ɗaya ba su yi ba sai saci ummu salma ya nabi Allah ya annabin Allah ummu salma na ce a hibbu zalika kana son a yi haka ɗin in kana son a yi haka ukhruj abinda ɗainuka baka shawara ka hita kawai thumma tukallim ahadan minhum sannan kaka ce ma kowa ko kala kalimatan ko da kalima guda kakka yi hatta budu naka hakka soke manka wata da halikaka fa likuka ka kire mai askin kai maka aski halik babu digo shi an mai aski amma ya ka digo halik matalici kaga sai an yi hantara kamar himar ba digo shine jaki amma himar da digo shine mayahi don haka wata da u halika ka fayi halikuka eh hindu ummu musalma sunanta zananne hindu wannan kinayar ta ce mijinta abu salma akwai ummu habiba ramla a ah, nan faƙama ma'aiki ko ya tashi wa fa'ala aikata ma ashar fihi zaujatuhu ummul mu'minin abinda matarsa ummul mu'minin ta yi nuni gare shi ita ce ummu salma radiyallahu anha falamma ra'a ashabuhu dhalika lokacin da abokai ne suka ga haka qamu sai suka tashi fa naharu su suka soke wa akhadha ba'dhum sashin su ya shiga ya haliku ra'asa ba'din yana aske kan sashi kokan da ajima duk ga gashi nan kasa ya tuɗe bukhari ya hishe shi hadisi na 2731 zuwa 2732 to anan akwai wani abin da muke son a lura anan wanda su makiya sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama kullun shubha suke nema suna sukar sahaba anan subhanallah tare da wannan sulhul hudaybiya in babu komai ga sahabbai ya ishe su martaba da cewa yardaddu ne adillai ne yan aljanna abinda suka ce annabi ya ce su yi ba su yi ba don haka tunda ba su yi da'a ga annabi ba anan ba dama a ce musu adillai la ilaha illallah to babban abin lura shine ne a nan da ba su yi ba ha abubakar ha umaru ha ali Allah ka yarda da su baki ne daga ciki umaru ma ya yi magana kwarai cewa ma'aiki ka bari mu tafi mana Allah ya muna alƙawalin za mu ci garin da sai annabi sallallahu ce mai ai ba yanzu ba ne. an ce yanzu ne ƙarshen ta wurin abubakar ya gaya mishi daidai irin maganar da annabi irin ta abubakar ya kuma abubakar bai san sun yi haka da annabi ba Ha aka rubuta sulhu din nan da annabi ya rubuta muhammadu rasulullah sai suka ce inda mun yadda da manzo kake ai haka ba za ta faru ba Ha ya ce masa yadi goge sai yadi ce wallahi ban iya goge sunanka har abada saboda so ne ga annabi to anan sun yi haka fa domin shauƙi ga ɗakin Allah mai alhorma babban abin lura suna jiran ma'aiki ya dai umarce su ko kuma a saukar da wahayi cewa su wuce kawai da sun kai jira haka ba ta faru ba ƙarshen ta dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya shawarci ummu salma ta gaya mishi haka a lokacin ma ma'aiki da aske gashi ne ya rarraba ma yabba wani sahabi ya rarraba ma sahabbai Allah ka yadda da su to babban abin lura ma'aiki na haka gaba ɗaya sun kai sauri sun ba shi ya nuna ba suna nuhin saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba daga cikin abin da ka nuna haka kamin ma a taho magana aski shine urwatunmu mas'ud da can makka aka aiko shi yana ba da labari kuma hadisi a cikin bukhari daga cikin abin da ya ce wallahi na zo ga musarakuna da yawa na go ga sarkin kaisar shine na italy na zo ga kisra na nuna ga najashi wallahi ban taba ganin sarki da mutane ne ka girmama shi kamar yadda sahabban muhammadu ka girmama muhammadu na hukamin yana cikin su ne yayi wannan magana ya faɗi girmama ce wallahi idan ma'aiki ya kaki yana towa ta wallahi za ta faɗo ga tahin wani mutum ya goga ma huska ta ita ya goga ma fatar jiki na ita kuma wallahi idan ya umarce su za su yi goga su bi umarninsa duk wannan da sulhu da biya ga wanga abin mamaki yace wa iza tawadda'a kadu yaktitiluna ala wudu'ihi idan yayi alwala kamar su kashe juna saboda ruwan alwala annabi Muhammadu karshen ta ma in sun kashe ha wani ma bai samu ba sai ya aza ga hannun wani da ya dan samu damshin ya sha hama jiki ne ta barrukan. yace kuma in yi magana za su sassattar da saututtukansu kuma ba su iya dibi ne da kyau da kyau su kai wadda dibi gare saboda girmama shi bukhari ya rawaito wannan kitabu shuruɗi babu shuruɗi fil jihad hadisi na 2731 zuwa 2732 kamar yadda dai wannan ya takharijin hadisi to mun ji matsala ta ɗai na biyu an tambaye su don me kuka wa ma'aiki mu suka ce baya hu alal moti mu yi masa mu ga mutuwa wato a lokacin da aka aika sayyidi usmanu an ɗan yi wasu jehe haka ƙarshen ta dai aka kururuta cewa an kashe sayyidi usman radiyallahu ta'ala anhu da aka ce haka sai karshen ta dai aka taho aka yi annabi sallallahu mubaya sayyidi umaru shi ya fara mubaya din ta mutuwa shi hasso biye mai mubaya bayan su yi mubaya gaba ɗaya yawansu ƙarƙashin ittanya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulun nara ahadun baya'ata hatta shajara duk wanda mu baya a karkashin itanya ba zai shiga wuta ba kaga satifiket a wannan wurin mutum guda abe mu baya abu wani manahuki na nan aljaddun nukaisin ake ce masa shi karkashin taguwa ta shige ce nan ya ishe ni shi bai mu baya ba dama bai da rabu mun ji wannan bayan haka haka na faruwa Allah ya sabkar da إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم da kuma laqad radiyallahu anil mu'minina wallahi tabbas Allah ya dade mu'minai idh yubayi'unaka tahta shajara lokacin da suka yi maka mubaya karkashin ittanya Allah ya san ba a kashe sayyidi Usmanu ba Allah ya san da gaske suka yi ga zuciyarsu Allah ya ce duk ya yarda da su saboda dai sun doki cewa za su ta duk ko kare su aka yi duk su mutu gaba ɗaya saboda ɗaukokonsa sayyidi usmanu radiyallahu anhu a wannan ne suke mulahaza cewa sayyidi mu'awai ai ya ta ɗaukokonsa sayyidi usmanu yau ga ma'aiki da sahabbai sun yi masa mubaya a gaba ɗaya akan za a an su jinin sayyidi usmanu ashe sayyidi usmanu ba karamin mutum bane ko a cikin sahabba ne sallallahu alaihi ba haka kuma Allah ya sabkar da Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda alal kuffar kai gaba ɗaya kuma bayan wannan gaba ɗaya sura suratul fatahi bayan juya wasu sura gaba ɗaya ta sauka alfatuna ana nuhin sulhul hudaybiyya kuma Allah ya faɗa la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fatahi wa qatala ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir annuna suka yi yaƙi suka ciyar da duke su kamin wannan fatho ba su daidai da suka taho da baya amma duk yan aljanna ne gaba ɗaya don haka babu sahabi dan wuta Allah ka da su baki ɗin don haka shi mai son suka ga sahabbai bai da hanya saboda tun da Allah ya da su magana ta ƙare yau duk da yahudu da nasara Allah ya faɗa da sun yi imani duk abin da sun kai zai karkare musu ya sa su aljanna walau anna ahlul kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im kuma aya ce ta alqur'ani don haka wannan a takaice a gurguje kenan domin wannan suka da suka yi kaga har sayyidi ali sun sa a ciki Allah ka shirya su Allah ka shirya su suna rabon shirya Allah ka ƙara yadda da sahabbai baki ne to wannan a takaice a gurguje wa qala rajulun min salihin wani mutum cikin bayan Allah ya ce wallahi na rantse da Allah inni la ushawiru imra'ati wallahi ina shawartar matata wa alamu annaha lan tadhifa shay'an dha qima kuma na tabbatar da ba za ta ƙara komi mai kima ba ta iya barkata komi amma wa inna ma af'alu zalika irda Allah hakika ina haka ne don gamsar da ita kaga shi ya nuna kenan kana iya ba da shawara ga mace ta yi wani abu kamar uh, uh, an buga misali da ummu salma da duk wanda ya biyo bayan ta Allah ka yarda da ita bayan haka ya ishe misali khadijatu radiyallahu an wa ardaha a lokacin da aka sabkar da wahayi karshen ta dai da dila har ta tafi wurin warqatun nunufalin din nan kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ta shawarce shi su tafi wuri kaza an ka bayyana dukkanin matsala ya gaya ma annabi sallallahu ga abin da ka faru hadisi na harko a cikin bukhari to kuma wasu mata su ko ko ka shawarce su yadda ka faɗa duk abin da ka faɗa shine za su faɗi ba wata idea suno ta shiya no idea ke ba wani abu da za su ƙara da yau za ka ce mamace ko a yi kaza sai ta ce awo inda an yi shi to ha yanzu ba ta ƙara komi ko ka a yi kaza ta ce awo lalle daidai na ka a yi kaza ha yanzu dai ba ta ƙara komi to kuma akwai hikima shawartar ta domin ta ga cewa ka kula da ita to shine wanga na ƙarshe ya faɗi haka ɗin kun haliman ka kasance mai jimriya mana alhilmu ma'azzauja jimriya tare da mata hulukun ɗabi'u ne labudda ba makawa an yi ta halla bikin rajulu namiji ya kawantu da wannan lil domin tsatsarewa a usratin mustaqiratin sa'ida ga famili tabbatatta kuma wadda take mai arziki na duniya faƙad kana da lahira ma shine sa'ida faƙad kana azwajun nabi sallallahu alaihi matan annabi sallallahu alaihi wasallam yuraji'unahu al-kalama idan yayi magana suna iya sake mai da magana bayan yayi shine su tanka mishi wa tahjuruhu idahunna ɗayan su mana iya kaurace masa ilal laili haddare ba don koyi ba sai don na baya su koya wajara bainahu huwa baina Aisha ta radiyallahu anha kala an samu magana wata rana ta gudana tsakani da Aisha wadda duk ya hiso duniya gaba ɗaya hatta dakhala abubakar radiyallahu anhu har abubakar allah ka yarda da shi ya shigo hakaman wanda ya hiso lamba ta biyu kenan hukunci ya za alƙali shine hakama kamar can su hakaman min ahli wa hakaman altu hakaman din nan bainahu sallallahu alaihi wasallam wa bainaha tsakani annabi da tsakanin diyarsa aisha ka ji wannan abin ban shawa abu ne war tsakanin ma'aiki da aisha abubakar ko da shigo sai zan size yanke hukunci a wurin faƙala laha rasulul dama an yadda mutum yana adili ya kai gaya ga adalci gwargwado sai ya yi shaidu ga ɗansa ko ɗiyarsa ko matarsa wannan an yadda faƙala laha lahi sallar sai manzo Allah sallar salma ya ce mata gaba ga mai hukunci shine wani takallami au a takallamu ki fara magana ko in fara wa zai fara faƙala ta ce takallam anta kai za ka fara amma sai ta ce mu haƙƙu wala taqulu illa wala taqul illa haka amma ka faɗi gaskiya radiyallahu anha kaga ta ce ma haƙƙo ya faɗi haƙƙo kenan to abubakar wannan magana ta husata shi ha abubakar radiyallahu sai abubakar ya mare ta shi ya nuna kenan idan ɗiyarka kana iya yanke hukuncin kura tana gidan mijinta hatta adama faha hayyar jinantar da bakinta ma'ana bakinta ya bare da jini wa sai ya ce aw yaqulu ghayra al-haqqi ya adu wa nafsi. ya ke mai kin kanta zai faɗi abin da ba gaskiya bane to da tagga Abubakar ya zaburo ga yadda ya mata farko fastajarat sai ta nemi kariya kuma bi rasulillahi sallallahu tallabe bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa qa'adat khalfa zahrihi bayan bayanai saboda ka Abubakar ya sake bugunta fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam bi akhlaqihi cikin dabi'unsa wa hilmihi da jimriyarsa inna lam da li haza hakika mu mu kire ka don haka ba wa lam nurid minka haza kuma ba mu nihi haka gare ka ba Abu Dawud ya hishe shi hadisi na 4999 za a yi kira ko 4999 anan mun ji wannan akwai makamancin wannan wanda abu dawuda ya wannan hadisi ah, nasa'i ya rawaito wannan hadisi hadisi na 273 eh, haka ma abu dawo da daidai wannan kenan bayan wanga hadisi ko kame ne aka kawo wannan hadisi da za mu faɗa yanzu shi na sa'i cikin babu ishiratin nisa haka ma abubakar jabil aljazairi hafiz ya kawo shi cikin hazal habib haka ma dr rohani da ashehu majdi sun kawo shi cikin tufatul arus shahi na 36 wato wata rana aisha radiyallahu hawa hawa ardaha ko da abubakar yana shiga a wurin sai ga ta daga sautinta har ya nuhin ya mare ta to sai abubakar yake ci na ganki kina daga sauti ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin annabi na nan kaga iyaka arziki a ce annabin da yake kariya gashi gaba gare shi to a nan ne sai annabi ya rike shi da ya rike shi sai abubakar ya hita ya husata da aisha abinda ta yi kaga sabani wanga wanga har ya kai gare ta amma wanga eh, ya yi attempting din zai buge ta sai annabi ya rike shi sallallahu alaihi wasallam to bayan abubakar ya juya <clears throat> bari ka ji abinda zai faruwa sai annabi ya ce ya aisha kai fara aiti an kattiki minar rajuli ya ki gana tsamo ki daga wannan mutum babanki abubakar ma'ana na bele ki shi an manuha ba haka sai tan wata rana kuma abubakar ko da ya shigo da aisha da annabi sallallahu salama an shirya ba kamar yadda isko harko din ba to shine sai abubakar ya ce ku sanya ni cikin sulhu ku ma'ana cikin zaman lafiya kamar da kuka sa ni lokacin da kuka samu ya yamuci tsakaninku to nan ya nemi a sanya shi sai annabi sallah ce kalfa alna mun yi maka abubakar to kaga wannan ba karamin matsayi ba ga aisha radiyallahu anha wa ardaha wannan da yana nuna cewa ana iya samun wani abu tsakanin mata da miji ko mai matsayin mutum domin bai kai akai fa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba bale ma aiki gaba ɗaya sannan kowace ta tana iya ta zan wani abu ya shiga tsakanin ta mijinta domin kowace ta bata kai matsayin aisha radiyallahu ta'ala anha in ilimi in tsoron Allah in don aisha ita a kahu nisa'il umma alal idlaki duk duniya babu wanda kai ta ilimi gaba ta mai hankali ta nema gaba duk duniya babu irin aisha inda ilimi ne wa qalat aisha radiyallahu anha aisha Allah kai da tace marratan wa qad ba ta husata anta allazi tas'umu annaka nabiyyun kai fa kace annabi kake kamar matan mallami mallami mata abu ta ce kai haka ce mallami kai ba mallami irin haka na <laughs> na biyu sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi murmushi wa malar zalika yi jimre wannan hilman wa karaman domin jimriyarsa da karimcinsa duk dai an nuna mana yan baya ya za mu kwashe tun da gare su ne ake kwafin duk abin da za a yi sai na ƙarshe jalasa rajulun wani mutum ya zauna ya gasulu ya dai yana wanke hannu ne ba da an tanawala da'ama bayan ya ci abinci ki tibis fasa kadal ibriku sai ga shantali ɗaya ya faɗo min ya dimra atihi daga hannun mata ta ala ra'asi sai bisa ga kai ne ya kwale mai kai fa asala min haddam sai dai jini ya ɗaya bal sai ga jini ɗaya ga kai ka in kana za ka ce kila ai dama ke ni haka ba ki tashi sa kushen ba sai yanzu sai ga kaina faƙali sai ya ce a ah, kuntu an wadda ba dama na ya tafiya lil hallaki ga wani mai aski li jima don in yi kaho ay ya mulfasi damul fasid bataccen ji ya hito mai ra'asihi daga kansa shi a kaho aiko don haka fa barakallahu fiki Allah shi miki albarka wa furati alayya alwaqtu na dananir ke cika min lokaci na ke cika min kuɗi na ban bata lokaci na ba ban ɓata kuɗi na ba in yi zaman ni na kuma ba kuɗi na ga aljihu Allah shi miki albarka <laughs> wannan kamar wanda za mu cimma shi ko wani na aurota da ƙauye yana rubutun labarurruka za mu cimma wani sati Allah kaga yayi kama da wannan sai ɗaya ta kare alƙalamin hatta ji ciwo ce a lehina na ne na aza alƙalami inda za bi a kuma za ta wucewa sai ta ɓare taddawa gaba ɗaya kaga in kana ta zai to wancan na yi miki wanga kan daga sai ce to alhamdulillah dama na niyya zuwa kasuwa in so ta sabuwar taddawa babu komai Allah akbar <laughs> Allah ya saka mu wannan malami da alheri wani ya yi tambaya tambar da tana da mahimmanci kware domin tana walwale shubhar da ake jefawa yake cewa yanzu cikin karatu an yi magana duk sahabbai yan aljanna ne to <clears throat> menene labarin dan ubayyu to anan ga tambaya ta <clears throat> kamar tana dan manuniya ga cewa eh, wasu na ganin cewa dan ubayyu yana cikin sahaba ko to wannan ba haka bane ko kusa domin akwai sahabi lugatan akwai sahabi istilahan lalle lugatan lugatan sahabi ne cewa ga shiga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kalima ta sahabantaka in ma kana da gona ana kuna da manoma ana ce muku ashabul janna nana nan cikin suratul nun suratul qalam ma'ana dai kuna da gona haka to <clears throat> sahabi luga lalle sahabi ne luga amma istilahi dan ubayyu ba sahabi ne domin sahabi istilahi guda uku ne mallakiyar nabiya sallallahu alaihi wasallam kuma da suka yi wannan ta'arifi fa hafizul mashriq wal maghrib su ibnu abdul barri annamari na su ibnu hajar al asqalani na suka yi wannan ta'arifi su masana hadisi suka ce mallakiyar nabiya sallallahu alaihi wasallama adib al isti'ab fi ma'rifat al ashab adiba kuma al isaba fi tamyiz as sahaba a takaice mallakiyar nabiya sallallahu alaihi wasallama wa amana bihi wa mata alal iman sahabi wanda ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallama na dai kenan ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya mutu kan imani wannan shine sahabi to dan ubayyu ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallama kaga dai amma bai yi imani da shi bale ya mutu kan imani ko imanin bai taba yi da ma'aikiyar. an lura da wannan don haka yana tare da ma'aiki ga jiki kawai a yi sallah tare da shi a zo yaƙi tare da shi amma ya ƙulla wa ma'aiki muna wuce har wadda annabi ya hiso duk duniya ƙulla ma a ashe dan ubayi ba sahabi ba ne in ko muna ganin sahabi ne ya samu da ne dan ubayi <laughs> ga abu lahab kun taba ganin hadisi na abu lahab ko dan ubayi abu jahali bai zamani da ma'aiki ba sai ka ce mai sahabi an taba ganin wanda ya samu da ne abu jahali an fahimta to amma waɗanda an ka yarda da sahabbai na don neman tabaruki zaka ga ana tasa sunan su kuma ga hadisan su nan fal a cikin as-sihahu sittu don haka da dan ubayyu sahabi ne wallahi da ka samu hadisi daga dan ubayyu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dan ubayyu sahabi ne kai ko kahiri ban taba ji ya samu dane dan ubayyu ba ko kahiri fa saboda muna wuce abu ne mai muni haka ko ba ga addini ba don haka dan ubayyu ko kusa wallahi ba sahabi bane da shi da su zulhu wai sara duk ba sahabbai bane wannan ke na fatan za a lura eh. Eh? Eh. ana kwana tare da ita mace mai al'ada amma da sharaɗin sai ta sa wani abu tsakanin katattarunta da cibiyarta nan sai ta tare nan kawai kamar da masu fiƙi suka ambata eh e, duk wani abu dai da zai tare haka tsakanin cinyoyinta da cibiyarta Allah in ka ce e, guda biyu ne amma akwai zulkuwaisara da suke shine shugaban hawarijawa wanda da aka taso yakin hunain annabi sallallahu alaihi wasallam rabon da yayi yace wannan rabo ba a nuhi Allah da manzo da ita ba har yake ce ma'aiki adalci ma'aiki husatacce man ya adil illam ya Allah wa rasulun wa zai adalci in Allah da manzo ba su yi adalci ba hasu sai da umaru za su cire kai ma'aiki ce ku saurara za a samu cikin tsatsuni wasu za su hito suna karanta alkur'ani amma bai ketar makusansu suna hita ga addini kamar yadda kibiya ke hita in an ka halbata in kun ka karatun su za ku rena naku in kun ga sallar ku za ku rena nasu wannan kenan karshen ta dai sayyidi ali radiyallahu ta'ala anhu shi ya kashe wanga zulhu wai sara din haka zulhu wai sara ah, ya walwala imanin sa zulhu wai sara walwala imanin sa hmm. eh eh eh haka ne ana samun 'yan shi'a na yabon zulhu wai sara saboda ya yi musu daidai ya yi musu daidai saboda ya taba annabi muhammad sallallahu sallama amma shi ko mu'awiya bai yi musu daidai ba saboda sakatare ne na muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan hadari ne sallu ala nabi karim allahumma salli ala muhammad eh cikin yana da hadisi da an karo gare shi dan na cikin wannan magana da magana eh ya ce